sai ga zan na jin gaba ɗaya kalaman dina na neman saka shi kuka haddir ma da ke gefe ma sai da zuciyarsa ta tsinke cikin dauriya ya kalli zan yana faɗin filis ka kira su komai zai iya faruwa fa ya faɗa cikin kau da kansa daga kallon da zan yake binsa da shi wai ga waye yana kallon dina wacce ta sakar mai murmushi lokaci ɗaya hawaye suna kwarara ta gefen idanuwanta cikin karaya da sanyin jiki zan ya fita daga ɗakin su umma na mai magana hannu kawai ya ɗaga musu gefe ya koma ya kira wayar zaina sai da ta kusa katsewa ta ɗauka bacci ma take ya tashe ta ta fara mai shagwaba sai ta ji yanayin muryarsa ba daɗi kafin ta tambaye shi ya ce ta shirya ta zo asibiti yanzu ga halin da dina ke ciki ai sai zaina ta fara kuka nan da nan ta ce ga ta nan zuwa daga ita sai ya kira kwamishina abin da ke faruwa cikin rudewa ya ce ga su nan zuwa hankali tashi yake gaya mai hajiya batula ga abin da ke faruwa daman yana gida ranar bai je ko ina ba Zaina ko kaya bata sauya ba rigar barci ne doguwa a jikinta ta zura dogon hijabinta ta fito bata tsaya ko hawa motar ta ba. ta fito ta hau a daidaita ta nin mai gadi ya yi mata magana bata ma kula shi ba hankalinta yayi yi gaba ko da ta isa har an shirya dina za a shiga da ita tiyata allah ya taimaka a lokacin jinin ya tsaya ta iske dina an gangaro ta sanye da kayan tiyata ta riƙe hannayen su umma tana ta kuka tana roƙon su gafara sai ga zaina tana ganin ta ta dinka maika mata hannu ta kama da sauri tana faɗin gani nan dina dina na jin kamar ranta zai fita ta damƙe hannun zaina tana faɗin na ji daɗi da kika zo lokaci bai ƙure mana ba zaina ki yafe min abin da na yi miki domin ina ji a jikina raina ya kusa barin gangar jikina zaina da ta fara kuka ta kankame hannun dina tana faɗin ni baki min komai ba dina wallahi in ma kin min na yafe miki duniya da lahira kuma ki daina faɗin zaki mutu in sha Allahu ba za ki mutu ba Dina ta rintsa ido hawaye saka kwaranyo mata ta yi murmushi cikin ƙarfin ciwo ta ce ayya lokaci ya riga ya ƙure zaina ke dai alfarma ɗaya nake roƙonki da shi ne ko bayan raina ki zame ma arman uwa zan zame masa uba don Allah kada ki bari ya san cewa ba ke bace mahaifiyarsa ba ina roƙon ki ko bayan ya girma kada ki faɗa mai ni mahaifiyarsa ce saboda ba zan so ya ji labari da hanyar da na same shi ba don Allah zaina ki riƙe arman ki haɗa su da sa'anun kada ki taɓa raba su ki zame musu uwa ta gari wacce zai yi alfahari da ita har ƙarshen rayuwarsa ba Zaina ba hatta su umma sun fara kuka Zaina kuwa sai ta duke tana kuka tana faɗin ki daina faɗin haka dina ba za ki mutu ba insha Allahu tare za mu reni arman dina ta ƙara riƙe hannun Zaina tana faɗin ki min wannan alƙawarin Zaina. na gaya miki lokaci ya ƙure nan da nan dina ta fara shakuwa sai kuma jinin ya ƙara yankewa yana zuba da sauri zan isa wajen yana riƙo hannun zaina zai raba da na dina amma suka ki sakin juna dina cikin azabar fitar rai ta ce zaina ki min alƙawari ki min dan bata karasa ba zainab ta ce yi miki wannan alkawarin nayi alkawari zan kula da arman kamar ni na haife shi kuma bazan taba bari ya gane ni ba mahaifiyarsa bace dina na jin haka ta saki murmushin jin daɗi kafin ta ce nagode zaina da haka ta kau da kai zan ya rike zaina da ki wani kuka ya mika hannunta ga umma shi kuma ebu bi bayan nas ɗin da suka tura gadon dina zuwa ɗakin tiyata dr imran da dr aisha suna cikin kayan tiyata suka rufa masa baya haka ma haddir ne kadai bai shiga ba ya tsaya daga waje suna shiga suka turo kofa ko gama shiga ɗakin ba su yi ba dina ta fara wani kakari dukkansu suka dakata cikin tashin hankali zan ya fara faɗin su shiga da ita ya ji Dr. aisha na maimaita mata kalmar shahada sai ya tsaya cak tunda ya ji kalmar dina ta ƙarshe tana faɗin la ilaha illallah daga nan bata karasa ba mala'ikun ɗaukar rai ya zare mata rai sai idanuwanta saka kafe ko ina na jikinta ya saki Dr. Aisha ta saka hannu ta rufe mata ido tana hawaye ta ce Allah ya ji kanki dina Allah ya karbi shahada kin rakitu kina dauke da juna biyu Allah ya yi miki rahama Dr. Imran da sauran nurses da jikinsu ya gama yin sanyi suka amsa da amin duk sun san Dr. Dina ta yi aiki a asibitin tare da su barin ma Dr. Imran da ya ji jikinsa ya yi sanyi sosai Zan kuwa wani irin dum ya ji da ya tabbatar da Dina ta rasu sai ya juya kawai ya fice yana zarya, yana safa da marwa. Hannunsa a cikin wani yanayin da shi kadai zai iya fassara shi ya fito su umma suka taso suna tambaye shi ya ake ciki bai tsaya wani tunani ba ya buɗe baki ya ce sai haƙuri umma Allah ya yi madina rasuwa. Ai sai gaba ɗaya suka ɗauki salati haddir ya dafe kai yana salati shi da sadiq umma da nene sai kuka Zainab kuma jikin Umma ta zube tana sakin kuka da dukkan ƙarfinta. Zan ofis ɗinsa ya wuce ya ɗauki wayarsa ya kira Abba ya gaya mai abin da yake faruwa. Abba ya ji abin kamar daga sama sai ya fara salati zan da kansa ya kira Hajiya mama ya gaya mata ita ma sai ta fara kuka da salati ya ce kada ta taho yanzu za su taho daga wannan gidan Alhaji Tsoho a yi mata sallah. Bayan sun gama wayar take gaya ma Alhaji Tsoho shi ma ya mutuwar. ya ce Allah ya ji kanta yana ta jera mata addu'o'in dacewa kafin ka ce kwabo rasuwar dina ya je kunnen kowa baban kaduna dadin abuja haddir ya kira su ya gaya musu suka ce dukkansu suna tafi insha allahu zafira da ke kano ta ji rasuwar nan ta ce za ta biyo inna rikayya su zo tare inna hannatu kuma ta ce sai gobe gwaggo halima kuma zan ya kira ta ya gaya mata ta ce gobe tana tafi kowa sai fatan dacewa yake madina cikin lokaci kaɗan aka saka gawar dina a ambulan zuwa gidan alhaji tsoho sauran kuma suka biyo bayansa a motoci suna zuwa gidan kwamishina na isowa sai dai ya iske gawa Allah sarki ya yi tawakkali addu'a kawai ya yi mata sajiya batula ne ke ta kuka kwamishina da kansa ya kira hajiya maimuna daga sudan ya gaya mata rasuwar dina sai kuka tana tambayar su bata da lafiya ne ya ce mata ajali ne kawai sai haƙuri can sudan da hajiya maimuna ta sanar da labarin rasuwar dina hankula sai ya tashi masu kuka na yi masu shara hawaye da tagumi duk suna yi nan da nan hajiya maimuna ta fara neman bizar da za ta taho Zan kuwa ba wanda zai iya cewa ga yanayin da yake ciki amma shi kaɗai ya san yadda rasuwar Dina ta dake shi. Zainab kuka take har suka iso gidan Alaitso. Zainab da Umma ta kira wayarta ta faɗa mata ita ma sai kuka zulaihat kuwa Sadiq kaɗai ya tuna da ita ya je ya ɗauko ta daga makaranta. daga nan ne yake faɗa mata rasuwar dina ita ma sai hawaye shi yasa gidan alhaji tsohon ya wuce da ita zulaihat ita ta kira farida ta gaya mata rasuwar dina farida ta ji mutuwarta sosai ta kuma san tabbas zaina za ta yi kukan rashin dina ba a sallaci gawan dina ba sai da aka yi idar da sallar magariba kana aka yi mata sallah bayan su babban baban kaduna sun iso Gwaggo Halima da Hajiya Mama da ta bawa suka yi Madina wankan gawa Allahu Akbar su zaina suna je suna gani aka fita da gawar Dina zuwa harabar gidan Alhaji Tsoho. Allah sarki rayuwa kenan mutane da dama suka sallace ta suka kuma raka ta zuwa gidanta na gaskiya. Daman haka rayuwa ta gada Bangaren su Zainab ta zo da su Zainab ta karɓi Arman ta rungume shi tana tuna maganar ta da Dina na ƙarshe ta yi alƙawarin za ta rike Arman kamar sa'anun Anun ba za ta taɓa nuna mai bambanci ba haka suka wuni karɓar gaisuwa Sa'abba Abba suna harabar gidan suna karɓar gaisuwa tunda abokan siyasar kwamishina suna ta zuwa washe gari har da gwamnan jihar Bauchi ya zo ta'aziyya a ranar kuma inna Hannatu ta zo ita da mijinta suka kwana ɗaya suka koma bayan sun yi gaisuwa abin gwanin ban tausayi Farida ta kira har ta yi mai gaisuwa har da sa'anti ya ha da mami sun gaisa sun wasu umma gaisuwar rasuwar dina har da zainama sun yi magana sai da aka yi sadakar bakwai gida ya watse baban kaduna da dadin abuja kowanne ya kwashi iyalansa suka koma hamdiya ma ta zo daga kaduna ta yi gaisuwa ta koma zafira ba ta bi in na rikayya ba sun koma ba saboda suna hutu ga ciki ya fara bayyana sai shagwaba iri iri shema dai ta koma ita ma an saka mata rana ranar bakwai su umma suka koma gidajensu A kuma ranar ne kwamishina da iyalansa suka koma Kano cike da alhinin rashin Dina. Shi da Hajiya Maimuna wacce ta iso ranar da aka yi hudu ta kwana uku suka juya Kano ranar da Dina ta yi bakwai da rasuwa sai dai fatan Allah ya ji kanta da rahama. Laila ma ta zo gaisuwa domin Zaina ta kira ta ta faɗa mata da ta zo take ce ma zaina ta ƙara tsorata da lamarin duniya yanzu ta kuma yarda ma kanta ɗan adam ba a bakin komai yake ba wajen ubangiji ita kanta zaina haka take faɗi tana kuma gode ma Allah tun zamanta da dina wani saɓani bai taɓa shiga tsakaninsu ba ko ma ya shiga kafin ta sun yafi juna Zarina ba ta samu zuwa ba sai dai ta kira waya ta yi masu umma gaisuwa domin kwamishina ya yi musu kara ya ce su aka yi ma mutuwa shi kawai uban dina yake abun gwanin ban tausayi Zaina kuma ta koma gidanta sai da zan yayi da gaske Zaina ta bar arma wajen su umma da ta ce sai ta taho da shi ta bari ta haihu mana sai ta fara mai kuka tana faɗin za ta cika wasiyyar dina ne ya lallaba ta za a ɗauko mata shi tare da su anun da ya kira umma ta gaya mata sai ta ce ya zo ya ɗauki yaran nan ya kai mata hakan zai rage mata raɗaɗi da kuma zafin mutuwar dina haka kuwa aka yi ya ce ya ɗauko mata su ya kawo mata sai aka samu lafiya zan har mamakin ta yake yadda take kula da yaran musamman ma arman kamar ta mai da shi ciki wani lokacin haka anun da anan za su yi ta kuka ta ki ɗaukan su tana can wajen rawan jikin kula da arman zan sai da ya ɗauke su kawai ba halin magana saboda sanin halin zaina na yanzu komai aka yi kuka kamar wata karamar yarinya shi ma lallaɓa ta yake yi Bayan wata biyu da rasuwar Dina lokacin cikin Zainab ya wata na shida ita da Zafira suka tafi Gombe bikin koman auren Farida da Musbahu. Harta da Zarina sai da ta zo bikin saboda amintarsu da Farida ta yi nisa tun ranar Alhamis suka tafi da Zaina da Zafira da Zainab da Zulaihat da Umma Nene sai ranar ɗaurin aure za ta biyo su amma Zaina ta zo saboda sa'anin da ta zo da su Farida ta ji daɗi sosai ganin karan da iyalan da ta Saulawa suka yi mata Wagwa Halima ba ta zo ba amma ta aiko da saƙon kayan gyaran amarya Abba ma ya ba da gudunmawar dubu ɗari mami da anti Yaha suna ta godiya da su gwangwa zaliha tare da su duk aka yi shagulgula zara ma ta iso da su saratu sun haɗe cikin su zaina ana ta hira ana dariya a lokacin ne zan ke tambayar ta ya labarin uwar mata farida ta ce bata da shi domin ta karya layinta ita kuma tun zaman su bayan suna garin su gombe bata san wani abu a kanta ba bata da hanyar samunta alhaji masu ne kuma shi ma ta yanke alaka da shi zaina ta ce gwara hakan domin daman burinta kenan ta ga Farida ta koma rayuwar kamar kowace mace mai ‘yanci. Zubaida kuwa Allah ya yi mata rasuwa ita ma lokacin da ta ji labarin dawowar Farida ta rikice tana ta kuka ta nemi gafararta to Farida ta je har can family house din Sumomi inda Zubaida ke jinyar da ta ga halin da Zubaida ke ciki sai da ta yi mata kuka ta ji to kuma me ya rage mata ba ta da wani sauran amfani tun a duniya ta ga ƙarshen ta zubai da makuka tana ta roƙon fari da gafara ta ce ta yafe mata da ta koma gida ta kira musbahu tana roƙon shi ya taimaka ya kai zubai da asibiti tana zaune a gida ba wani kulawa ya ce tsakaninsa da ita har abada ba zai taɓa yafe ma wacce ta yi sanadiyar mutuwar mahaifiyarsa ba jin haka yasa dole ta kyale shi tunda har babba haruna ma ya ce shi da ita har abada ko sati biyu Farida bata yi da zuwa ba Allah ya yi mata rasuwa Farida ta ƙara tsorata da duniya ta kuma ƙara jin tsoron Allah ya ƙara kama ta Allah ya tsare mu da aikata aikin da na sani ranar asabar aka mai da auren Farida da Musbahu Suzan da Abba da Haddir da Sadiq duk sun zo ɗaurin auren tare suka zo da Nene ana ɗaura auren suka juya saboda rana aka tafi da amarya Abuja su Zaina ne 'yan rakiya can suka kwana sai washe gari suka dawo boci da kayan biki niki-niki farida ta ya ƙi rufuwa haka zaina burinta ya cika yau farida ga ta cikin tabbatacciyar rayuwa kamar yadda take fata sai da ta yi ƙwallon farin ciki washe garin ranar da suka dawo daga abuja zarina ta wuce katsina yayar mijinta allah ya yi mata rusuwa. daga can kuma ba za ta dawo ba za su koma ranar da aka yi uku da su umma sun je gaisuwa can katsina ba su kwana ba suka dawo bayan shekaru biyar da suka gabata abubuwa da dama sun faru wasu na farin ciki wasu na akasin shi sai dai na farin cikin ya fi yawa a cikin farin cikin ne su ne har da kammala karatun Sadiq Karami da Faruk sun dawo gida har sun fara aiki. Sadiq Karami ya yi aurensa da matarsa Hafsa ‘yar kanwar mam ikilima ce ya aura da ke Kaduna, baban Kaduna an samu sadaka, sai kuma auren Sadiq babba da Zulaihat wanda da kansu suka haɗa kawunansu aka sha biki abin ya yi ma kowa daɗi sai da ta kammala secondary school kana aka yi auren yanzu har ya neman mata ATBU Bauchi ta fara Rana ɗaya aka yi bikinsu da Zainab da Hajiya Mama Karama a gidan Alhaji Tsoho. Zainab a Lagos ta yi aure yaran ƙanin mijin Inna Hannatu. Haka ma ƙannan Haddin Lauratu da Walida ma sun yi auren su shekaru biyu da ya gabata. Zainab har ta haihu ta samu mace ta ci sunan Zaina Sa'adiya. Suna kuma kiranta da Zaina ne. Zainab kuma tana da ciki ta yi jinkiri wajen samun ciki amma su Lauratu duk sun yi haihuwa ɗaya-ɗaya. tun da har Zainab din ta riga su aure. Zafira da Zaina kusan lokaci ɗaya suka haihu. Zafira ta samu namiji ya ci sunan Zainullahi sai Zaina da yarinyarta ta ci sunan Aisha suna kiranta da Aira. Zafira ta gama karatunta har ta yi sabis sai da Haddir ya ce ba aiki bayan zan karami ta ƙara haihuwan mai sunan Abba wato Usman suna kiran shi Abba karami sai Zaina ita ma da ta ƙara samun mace ta ci sunan Hajiya Mama Amina suna kiranta da Hajiya Karama. Bangaren Farida ita ma ta samu ƙaruwan 'yan biyu. Wannan karan duka mata yara suka ci sunan Zaina da na Zulaihat. domin ba za ta taɓa mantawa da su ba har abada zumunci ya ɗore an zama ɗaya ta zo sunan aira ita ma zainab ta je sunan su zaina ita da zulaihat zumunci kuwa da zarina sai abin da ya ci gaba har us sai da ta je ita da 'ya'yanta da mijinta musbahu wanda arziki ya ci uban na da ya yi kuɗi sosai na ban mamaki fari da ta sauya kuma suna zaune lafiya da abokiyar zamanta lokacin da suka zo kaduna bikin hajiya mama karama da yake a kaduna aka yi bikin zaina ta haɗu da subi tana bara a bakin hanya duk da ta koɗe da zama wata tsohuwa ƙarfi da ya ji shine take kuka tana gaya mata uwar mata ta rasu yan kidnapping suka harbe ta a hanyar kaduna suka kuma tafi da hajiya zabba'u cikin daji har yau ba wanda ya san labarinta dama tun kafin haka jaraboyi ke ta sauka ta ya kama da wuta ba abin da aka fitar gidanta kuma gwamnati ta karbe ta ce filinta ne aka saida mata ta yi gini bayan faruwar haka kuma 'yan anguwa suka yi fata-fata da gidan abincinta da gidan karuwar suka fatattake su suka kone wajen ta gaya ma dizi ta koma garinsu su zizi kuma bata san asalinsu ba kacaralla kuma yayansa ya zo ya tafi da shi ɗan nan kauri ne da ke Kaduna rashin ji da Daudu ne ya sa ya gudo daga gida labarin dai ba daɗin ji Subu tana kuka tana roƙon Zaina gafara tana kuma tambayar ina Sholi Zaina ta fito da waya ta nuna mata Sholi ita da Hassana da Usaina da Arif da Musbahu da yan biyun da ta sake haihuwa da kuma hoton Zulaihar da Sadiq da yarinyar su bi sai kuka da nadamar rayuwar nan Zaina ta zube mata kuɗi ta shige mota suka koma gidan baban Kaduna da yake Zulaihar bata zo bikin ba saboda makaranta yasa sai a waya zaina ta ba su labarin abin da ya faru dukkansu suka ce daman hakan ya dace da irin su uwar mata bangaren kwamishina mahaifin dina tuni an sauke shi daga kwan kwamishina shekaru uku da suka gabata duk yayi laushi ya koma wani nagari bayan rasuwar dina sanadin haka ya gina makarantar sa da katil jariya ga dina hajiya maimuna ta koma sudan hajiya batula ta kara haihuwar mace Alhaji Gaddafi ya maida mata Dina saboda ƙaunar da yake Madina. Yanzu ya gyara kasuwancinsa ya koma ya bar siyasa yana kula da matarsa da 'ya'yansa domin ya fahimci shi babban kuskure. a rayuwar Dina zumunci kuwa sosai da suke yi da Abba da kwamishina ya ce ko babu Arman iyalan Saulawa sun gama yi mai komai a rayuwa ballantana ga Arman a tsakani in suka samu hutu Zainab takan matsa mazan sai ya saka direba ya kai Arman Kano ya yi musu hutu tun Arman yana kin zuwa saboda ya saba da su a nun har ya fara sakin jiki sai dai har yau har gobe ba wanda ya taba gaya mai ba zaina bace uwarsa kawai an nuna mai kanan ma a gidan yan uwa ne bangaren zakiya kuwa ashe ko da ta koma kano malam nuhu bai karɓe ta ba sai da ta gama gaya mai abubuwan da suka faru da ita ya ce shine daidai ya kore ta ya ce ba dai gidansa ba ta kara gaba tana kuka tana komai ta tafi ba ta da wajen zuwa dole ta tafi minjibir dangin mahaifiyarta su ma duk wanda ya ji tana da kanjamau sai ya guje ta da kyar wacce suke uba ɗaya da mamarta uwa ne ta bata mafaka amma ita ke aikatau tana ci da kanta ta haihu ya mace yarinyar ba inda ta bar ubanta ko ragon suna ba a yanka mata ba ta ci sunan siyama yarinyar tun haihuwarta take cikin rayuwar talauci da wahala zakiya ta ƙara lalacewa da jemewa ciwo na neman kwantar da ita dole ta fara zuwa cikin kano tana karɓar magani a ɓangaren masu irin cutar su bata san dina ta rasu ba sai da aka fi shekara lokacin da sahura ƙanwarta ta zo garin da yake yar mijinta nan take aure shine da ta zo suka haɗu take gaya mata dina ta rasu samira mahaifiyarsu ta haɗu da hajiya batula take gaya mata ta rasu bata ma haifi cikin jikinta ba zakiya ta ji wannan mutuwar sai da ta kusa ta yi hauka tana tuna rabuwar da suka yi da dina ashe da gaske ne rabuwar ƙarshe suka yi mutuwar dina ta ƙara saka zakiya ta ƙara jin nadama ta ƙara shigarta ta yi kuka tana fatan Allah ya ji dina. ita gashi nan tana girban nata sakamakon yau ita ke rayuwa a ƙauye cikin ƙazantacciyar rayuwa da kuma cutar da ke jikinta ga kuma siyama wacce kullum take kallonta tana kukan bakin cikin damfararta da Jafar yayi tuni sashen da dina ta zauna da sadiq zai yi aure ya saka aka buge mai aka ƙara mai faɗi da kuma girma ya gyara sashen aka saka zulaihat a nan su umma da nena kuwa farin ciki ya dabaibaye su kowanne buri nasu ya cika jikoki sun fara dabaibaye su aka ma tsoho mai ran karfi alhaji tsoho yana nan da lafiyarsa sai dai rashin lafiyar kafarsa kawai haka hajiya mama burinsu ya gama cika 'ya'yansu suna da haɗin kai kowanne fanni ci gaban rayuwa ya dabaibaye wannan ahalin